Dr. Bakori ne zaune a tsakiyar famili ɗinsa, Ss Bakori, ya so ƙwarai a yi masa faɗa, kamar yadda ya zata, amma sai mahaifinsa Alhaji Sudes ya dube shi da kulawa. Ni na haife ka, na san halinka, na san abin da za ka aikata, duk da abin da ka yi ya razana kowa, har ya so ya jawo taɓarɓarewar zumunci a tsakanina da ƙanina Sammani. A dalilin hakan, Salma ta faɗa mawuyacin hali, na san akwai dalili mai ƙarfi Na san da za ka yi hakan da gangar, da ba za ka taɓa yarda a sanya rana ba, bare har ka bari saura mintuna a ɗaura. Ba zan tambaye ka dalili ba, haka ba zan bari kowa ya dame ka da tambaya ba, amma ina son ka je gidan sammani, ka ba su haƙuri, don ka ɓata musu rai ƙwarai. Hajiya ta girgiza kai ta ce, Alhaji, Ni abin da ya fi damuna da lamarin nan ba zai wuce yadda aka yi ta surutai ba, sai da ta kai Salma ta kasa fita ko da ƙofar gida. Ka san mutanenmu ba su san menene kaddara ba, da zarar an samu matsala a aure ba sa tunawa da komai, ba sa tuna cewa suna da 'ya'yan nan a gabansu sai su hau yin maganganu marasa kyau a kai. Wai ka dubi Salma, ƙawayenta ke cewa dama babu sanin mijin suka ƙirƙiri ɗaura aure. idan ba rashin hankali na mutane ba ta yaya yarinya kamar Salma za ta iya ƙirƙirar wannan bikin har ma ta bari sai an gama komai su ɗaya me yasa ba za su san dalilin da ya sa aka fasa ba ina goyon bayan ka alhaji ban yarda Amar ya faɗi dalilin ba domin yana faɗa wa mutum ɗaya kamar ya gaya wa duniya ce a bar su su yi ta laluban dalilinsu alhaji ya girgiza kai halin mutane yana bani tsoro kuma abin takaicin makiyinka yana tare da kai haka wani biki da na gani daga an ɗaga bikin saboda larura ita ma amaryar ta sha surutu har duniya suna ganin sanya ranar bogi ce idan ba rashin hankali ba ko a fim ban taɓa ganin mace mai mutunci ta sanya wa kanta rana ba bare a kai ga kashe kuɗi da shirin biki duk a ce ƙarya ce kai tsaye nake kallon irin mutanen nan masu neman abin magana da jahilai akwai jahilci a cikin shiga abinda babu ruwanka ko da yake gawa yana kwance ma ana zagin sa da faɗin maganganu bare masu rai insha Allahu komai zai wuce Salma za ta dawo kamar wata matsala bata taɓa faruwa da ita ba ba a kanta aka fara fasa aure ba an yi hakan a kan mutane dubu Allah ya yi mata zaɓi da abin da ya fi zama alkhairi gaba ɗaya aka amsa da amin har ya shiga ɗaki yana juya lamarin da iyayensa ke tattaunawa Duniyar nan tana bashi tsoro, idan aka fasa aure ko amarya ce ta fasa, masu magana da yawun wasu za su ce ai angon ne ya fasa, yau ya sha alwashin zai sake leƙawa mashayar nan ko zai ci karo da minar? yana son ya cire yarinyar daga cikin tunaninta akan namiji yana so ya nuna mata tunaninta ƙarya ne akan namiji yana son ya yi mata shigo-shigo ba zari ya nuna mata babu wani ko wata da suka fi ƙarfin jarabtar Ubangiji fitowa ya yi da nufin fita Hajiya ta tare shi tana dubansa ba na son kana fita sai in yi tunanin kamar za ka sake yi min nisa ne girgiza kai yi, tare da ƙarasa kusa da ita Hajiya babu abin da zai sake nisanta ni da ke. Ni ma na shiga wani hali a sakamakon nisanta kaina da na yi da ku, don Allah ki yafi. Hannu ta sa ta rufe masa baki, tana girgiza kai. Har abada ni mai uzuri ce a kan ‘ya'yana. Allah ya rubuta, sai wannan ƙaddarar ta same mu. Ba mu isa mu yi jayayya da yin Allah ba, sai dai mu ƙara dagewa da addu'a sai ka dawo ɗana. Huci ya fesar mai ƙarfi yana sake jin da na sani yana shigarsa. Iyayensa sun kasance masu ilimi kuma suna amfani da shi. Haka ya fice cikinsa a sanyaye. Har ƙarfe goman dare babu Minal babu dalilinta. Gajiya ya yi da zaman ya miƙe da nufin barin wurin. Farida ya hango ta dososhi. shi. Kujerar da ke kusa da shi ta zauna. Tana yi masa wani shu'umin kallo. Kai tsaye ta ce, Ka haɗu ko ta ina. kana da kyau matuka. duk macen da ta same ka a matsayin miji za ta zama zara a cikin wata kana da natsuwarka ka yi kama da masu irin halayyar nan ta zuwa mashaya ba ko kai ma kana cikin damuwa ce irin na minal in kawo maka mafita nan da nan zuciyarsa ta hau ta farfasa ta yaya yarinya karama kamar wannan za ta ajiye shi tana gaya masa irin wannan maganganun har ya mike da nufin daidaita mata natsuwa sai kuma ya tuna da abin da ya kawo shi don haka ya koma ya zauna yana addu'a har zuciyarsa ta yi sanyi ita kanta da tsoronsa ne ya shige ta sosai abin mamaki sai ta tsinci muryarsa yana mata magana cikin nutsuwa wani taimako nake son kimin shi yasa nake ta neman ki ko nawa ne zan iya biya sai da ta tattaro natsuwarta gudun kada ta sake fusata shi don ta kula masifaffe ne insha Allahu idan na sani zan gaya maka mamaki ya ishe shi ashe dama musulma ce duk kallon da yake mata babu abin da addinin ya haɗa mace da irin wannan har ya abin da ya taso masa ya yi sannan ya dube ta a tsanake ya kike da minal kuma waye mahaifinta ina nufin yana raye me yasa minal a cikin damuwa haka da har take ƙoƙarin kashe kanta ta hanyar cusa tsanar namiji wanda ya haifar mata da cutar da ko aka ce ta mutu babu mai yin mamaki. Farida da ta ji hassada ya kama ta ta ɗan hadare, santa kake yi ne? Shi ma hadaren ya yi sosai, har sai da Farida ta yi da na sanin furta wannan kalmar. Ke kin gani na yi miki kalar wanda zai iya neman ta? Tambayar ki na yi, idan ba zan samu amsa ba sai in canza gurin tambayar. Yanzu ta gama fahimtarsa, mutum ne da baya son raini, Ok, Minal dai babanta ya mutu, ni ƙawarta ce, kamar yadda kake ganin mu wani lokaci a tare. Na ji daga majiya mai ƙarfi, mahaifinta ma da baƙin cikinta ya mutu. Ta tsani namiji ne, saboda namiji ya yi mata fyaɗe har ta samu ciki, kuma daga baya ya ce ba zai auri watsatsiya ba. Ya ce bai taɓa ta ba. Baƙin cikin hakan ya sa ta tsani maza, ta mayar da shaye-shaye ruwan shanta. Haka kuma 'yan lesbian ce, ni kaina ta neme ni. ban dai ba ta haɗin kai ba ne gaba ɗaya ba ta da tarbiyya babu namijin da zai yi fatan ajiye mace kamar Minal tarka shi da a ce Minal ba ta san halin ƙawaye ba idan aka zo aka ba ta labarin abin da Farida take faɗa babu shakka da da su me haka ƙawaye suke ba sa ƙaunar ƙawarsu tafi su wannan ke nuna cewa a shirye suke da su bata komai domin ganin kun ƙare a lalace da wahala mace ta samu ci gaba ƙawa bata nuna mata hasadar ta ba idan ta bar ki kin aure shi kenan a yanzu maza sun gane da zarar aka fara gaya musu maganganu akan wacce za su aura ba sa damuwa don sun gama fahimtar ƙawayen dr bakori da ya ji ya fara gundura da bayanin da shi kansa ya nema ya mike kawai idan abin da kika faɗa gaskiya ce ina fatan Allah ya shirye ta idan kuma ba gaskiya ba ce Allah ya saka mata tun a gidan duniya na gode jikinta ya yi matukar sanyi sai dai shaidaniyar zuciyarta tana gaya mata ba za ta taɓa barin Minal ta samu namiji kamar Dr. Bakori ba domin ya haɗa komai wajen haɗuwa Kuɗi ya ajiye mata ya bar wurin, gaba ɗaya zuciyarsa ta kasa gasgata zancen Farida. Minar ba ta yi masa kama da wacce za ta aikata hakan ba, to amma ai ka ganta a mashaya kuma ka ji tsamin giya a jikinta. Wata zuciyarsa ce ke ankarar da shi abin da yake son mancewa. Girgiza kansa ya yi, idan na ganta a mashaya kuma na ji tsamin giya, ai ban ganta da idanuna ba, tana sha. Dole zan yi amfani da abin da na gani ne. ba wai abin da wasu suka gaya min ba haka wannan dalilin nata na tsanar maza ya yi masa kankanta da har za ta iya kasa riƙe ƙaddararta har ta tsan namiji haka sitiyarin motarsa ya buga da ƙarfi me yasa na damu da lamarinta menene alaƙa na da ita no ya kamata in koma bakin aiki na in ci gaba da kulawa da marasa lafiya tun kafin miskilan yarinyar nan ta taɓa min aiki Daga yau na bar sake kutsa cikin rayuwarta, musulma ce ‘yar uwata, ina yi mata fatan samun sassaucin rayuwa. Dr. Bakori ya jima yana nazarin yarinyar da ya kamata ya aura, yana son faranta wa iyayensa. Zai yi aure ne kawai ba don yana son yarinya ba, sai don kawai ya tabbatar da farin ciki a zuciyoyin mahaifinsa, sai dai tun akan kan Salma yake cikin tsoro da firgicin mata, ta ina ya kamata ya fara? Minal tana tsoron maza, shi kuma yana tsoron mata. A hankali tunanin zuwansa Islamiyya ya zo masa, a nan ne ya kamata ya duba yarinyar har ma ya aure ta, haka kaɗai zai yi ya samar wa iyayensa kwanciyar hankali. Dr. Bakori ba shi da lokacin aiwatar da haka. don haka ya kira abokinsa Salis ya gaya masa ƙudurinsa. Salis ya ji daɗin wannan bayani ya kuma yi masa alkawarin zai je har makarantar ya samu malamin ta yadda za su gaya masa yarinyar da ta fi kowace yarinya hankali da natsuwa haka suka rabu dr bakori yana jin tamkar zai sake aikata kuskure ne a cikin rayuwarsa garin kaduna yanayin garin babu cunkoson jama'a don haka ne Ya sa ya ji daɗin tafiyar da ya yi daga kano zuwa kaduna domin aiwatar da wani bincike a wani asibitin da ke cikin kaduna a gajiya ya iso masaukinsa don haka wanka ya fara gabatarwa sannan ya fice zuwa masallaci. Har aka yi isha'i bai dawo ba, yana zaune yana lazimi, tunani ne danƙare a zuciyarsa na aurensa da Khadija, diyar Malam Adamu. Yarinyar ba wata mai kyau ba ce, amma hankalinsa ya kwanta da natsuwarta. Har gwada ta yi ta hanyar kama hannayenta, a ganinsa da ita na farko sai ta yi masa kuka, ta dinga fushi da shi, ya sha matukar wahala wajen lallashinta. Duk da wannan abin da ta yi Allah bai sa masa ƙaunarta ko da na minti ɗaya ba, amma ya yarda ya amince zai aure ta, dama damuwarsa tarbiyyar 'ya'yansa, ƙunci da yake ji ne ya sa shi ficewa da makullin mota a hannunsa yana so sa kunne. Wajen shakatawan ya nufa ba tare da ya san mai zai kai shi wurin ba, duk yadda zuciyarsa take hana shi zuwa wurin hakan ya gagare shi, ya san illar tunani. don haka yake son raba kansa da shiga cikinsa. Wuri ya samu ɗan nesa da jama'a ya zauna yana latsa waya. Gifta wanta ya sa ya ɗan juyo ya ga kowaye hasbunallahu wa ni'mal wakil haka ya dinga nanatawa ga dukkan alamu dai minar aljana ce idan ba haka ba me ya kawo ta garin Kaduna bayan ya baro ta a Kano Shigar da ke jikinta ya fi komai sake firgita shi, baƙaƙen kaya ne a jikinta, tana sanye da safar hannu kamar wacce za ta jefa shi, wani wuri ta shige, hakan ya sa ya biyo bayanta, banɗaki ta shiga, sai kuma ta fito a ruɗe, shi ma ya mara mata baya, Ba ta kai ga fita daga wurin ba, ta ji muryarsa, me kike aikatawa? Ke mai ya ce ko aljana, me ke damun ki? ta juyo za ta yi masa tsiwa kenan ta ji ana faɗin an yi kisa an kashe wani mutum yanzu yanzu a cikin banɗaki minal ta zaro idanu kafin ta san abin yi ta sake jin an ce wata mace ce ta shigo tana sanye da baƙaƙen kaya da alama ba ta gama ficewa daga wurin nan ba don haka a yi sauri a rufe gate hantar cikin minal ya sake kaɗawa kafin ta san abin yi dr bakori ya fisgo ta cikin zafin nama ya bi ta baya ya kai ta cikin motarsa bai san me yasa ya rude da yawa ba rigar ya ce ta cire ta fi shi shiga rudu don haka ta cire bakar rigar sai ga farar riga a ciki wanda ya bayyana kirjinta wara mata idanu yayi shi kadai ya san yanayin da ya shiga Cikin ikon Allah ya fusgo kansa da ƙarfin tsiya ta hanyar addu'a, yana kallon tsabar ruɗewa a ƙwayar idanunta. Me ya yi miki kika kashe shi? Zaluncin naki har ya kai ki fara kashe maza? A hankali ta sauke jajayen idanunta a kansa. Na tsani namiji, amma ba haka ke nufin zan iya kashe ko da kiyashi ba. Da zan iya kisa, ina tabbatar maka da na kashe Lukman da wa'innan hannayen nawa. Da zan iya kisa, ina tabbatar maka da mahaifina ya zama mutum na farko da zan datsa kansa da wa'innan hannayen nawa amma a yanzu zan je in miƙa kaina in ce musu ni ce na yi kisan domin ba ni da burin da ya wuce in daina rayuwa a doron ƙasa ina son in sanar maka kai ne namiji na uku da na tsana fiye da sauran da zan iya kisa kai ne zaka zama gawa na uku A cikin tarihin kashe-kashe na, juyawa ta yi, hawa yana gudu a kuncinta, ƙoƙarin buɗe ƙofar motar take yi, ya sa tattausan hannunsa da yake tsananin yi wa mutane da ba muharramansa ba rowarsa ya riƙe nata hannun sai yanzu na fahimci ke mahaukaciya ce baki san ciwon kanki ba a da ina tunanin akwai wani gagarumin laifi ne da aka yi maki da har kika tsani maza ashe ƙaramin laifi ke sanya ki tsanar namiji idan kika miƙa kanki ga hukuma za ki yi da na sani musamman yadda mahaifiyarki za ta gaza shiga jama'a gudun a dinga nuna ta ana cewa ta kasa baki tarbiyya bayan mutuwar mahaifinki cak ta dawo ta wa hannayensa idanu hawaye yana sauka a bisa hannunsa da bakor ya gaya mata maganar da ya kashe mata dukkanin ilahirin jikinta kwantar da kanta ta yi hawaye yana ci gaba da kwaranya a bisa fuskarta A karo na farko da ya ji tausayinta ya kama shi, zara hannunsa ya yi ya sa ɗan yatsa ya ɗauke mata hawayen. Ki yi wa kanki faɗa, ki gina rayuwarki ta hanyar da mahaifiyarki za ta yi alfahari da ke, ki daina zuwa mashaya. Ƙwanƙwasa gilas ɗin motar da aka yi ne ya sa ta ƙanƙame jikinta tana salati. Wani ɗan sanda ne ya leko yana magana. Ya kamata ku bar wurin nan an yi kisa, amma kuma an kama wacce ta sa a yi kisan. Allah ya sa ba su fita daga wurin ba. Ku yi maza ku bar wurin. Dr. Bakuwar ya saki ga ƙarfin ajiyar zuciya ya ja motarsa suka fice. Sai da suka nausa titi kafin ya ɗan waiwayo. Ina zan kai ki? Duban hanyar ta yi ta ce ajiye ni anan. Babu musu ya ajiye ta ya fice kafin ya bar wurin ya ga ta tara wata mota. Kafin ƙiftawan idanu ta shige motar. Dr. Bakori ya kafa motar da idanu yana jin wani irin ɓacin rai wanda ya rasa dalilin yin hakan. A hankali ya ce, yarinyar tana da kafiya da yawa, Allah ya shirye ta. Kwance yake yana ta juyi a gado. Tunani ne birjika kwalwarsa Duk yadda ya so yarinyar ta kauce masa a zuciya, abin ya faskara. bai taɓa ta da waya ba haka ba ta da ƙawa wacce ta san komai nata da alama bayan kafiya da yarinyar take da ita har da zurfin ciki kullum ya haɗu da ita sai ta tsoma shi a cikin dogon tunani daga ƙarshe baya iya gane komai me yasa za ta iya kashe mahaifinta me ya yi mata bayan ciwon zuciya da Milal take ɗauke da shi babu tantama tana fama da lalurar ƙwaƙwalwa. ciwon kai ne ya sake samun wuri a cikin kwanyarsa don haka ya buɗe jajayen idanunsa da ƙyar ya sauke santala-santalan ƙafafunsa ƙasa tare da riƙe kan da ƙarfi yana karanto duk addu'ar da ta zo bakinsa minar ce kwance a wani kango tana rusa kuka tare da runguma jikinta da take jin cizon abubuwa kala-kala gaba ɗaya rayuwarta babu daɗi fiyafiyen da ta siyo ta bude a cikin jakarta ta ƙurawa ido tana buƙatar mutuwa amma ba ta wannan hanyar ba Tun bayan da aka yi maganar aurenta da Suleiman, ta shiga bibiyar rayuwarsa. A karon farko ta kama kwalaben giya a ɗakinsa. A karo na biyu ta ji yana waya, yana faɗin ba santa yake yi ba. Yana so ne ya koya mata hankali, ya nuna mata da gaske mazan da ta tsana sun fi ƙarfinta. Shigowar da ta yi ya sa ya ganta, ɓacin rai ya sa shi ya hauta dukanta ko ta ina. Yar aka ƙwace ta da aka tambaye shi. abin da ta yi masa sai ya karkace ya ce Baba, dan na ce ina son yarinyar nan, shine ta shigo ɗaki na, tana zagi na, tana gaya min gara in janye maganar auren nan, to na haƙura da ita. Abin tsoro da firgici, kowa ya goyi bayansa, ba tare da an tsaya an ji nata bayanin ba ta yaya za ta ƙaunaci maza yau namiji ya yi sanadiyar barin ta gida ta dawo garin da bata san kowa ba tana son nesanta kanta da kowa nata ta hakan ne za a daina jin haushinta kangon ta sake duba tana mai jin tsananin tsoro dole ta miƙe jiri na binta saboda yunwa ta fito bakin titi kawai